billahi rahmanu rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala wa may yudlil fala hadiya la wa وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته يو إشرين ga watan رمضان hijiran منظور Sallallahu alaihi wa sallam dubu ليا da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya muna cikin tafsiri na suratul isra jiya mun tsaya a cikin can inda ake cewa wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasit wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum zata al yamin wa zata al shimal wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasit law ittala'ata alaihim lawallayta minhum firaraw wa lamulita minhum ruba aya ta 18 to ka wato muna cikin fassara ko kuma muna cikin bayani sai lokaci yayi saka za mu tashi a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin marigayi malam bako Allah ta'ala ya ji kansa ya masa gafarar rahama a jiya muna cikin bayani akan abin da yake da alaka da yanayin yadda ake inkari ga shugabanni kamar yadda wasu bayan Allah sai tambaya kan wancan aya wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu ah, mun daure da imani da ainihin takawa lokacin da suka mike suka ce ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasai sun fito gaban sarki babu ainihin tsoro ba fargaba suka fito suka nuna mai cewa fa lallai bautan gunki ba shi da kyau kuma lalle Allah ta'ala shi kare ake bautawa to shine wasu cewa to ai wannan ya nuna kenan cewa ya halatta ai ma shugaba inkari a bayyane to shine bayanin da muka yi jiya ba mu karasa ba muke so mu dan karasa ila yau Allah ya ba mu iko cewa asali shugaba in za a yi masa nasiha ana yi masa nasiha ne a ɓoye kamar yadda muka faɗa an gane ko sai dai lalura mai ƙarfi yake halatta inkari a bayyane kuma in muka ce inkari a bayyane ba wai tashiri ko kuma ainihin ta'ayibi ko abin da ya kama da wannan ba wato tashiri shine a haukan mumbari a yi zage-zage a faɗa aibin shugaba a yi kaza to ba shi ake nufi ba to za mu ji bayanin da malamai suka yi saboda haka a kamar yadda na ce asali nasiha ga shugaba a boye saboda hadisi ingantacce wanda malamai da dama daga cikin malaman salafiya sun inganta shi man arada an yansa halizin sultanin fala yubdi alaniya na kawo hadisin jiya to sannan bayan wannan akwai hadisai da asarai da suka goyi bayan wannan hadisi da yawa kuma jiya mun dan kawo kaɗan daga cikinsu wanda ya nuna mana a fili cewa tabbas wannan magana na inkari ga shugabanni a ɓoye abu ne wanda yake sananne zamanin sahabbai sananne zamanin tabi'ai sananne zamanin tabi'i tabi'in wato ma'ana aiki ne na magabata kuma in za a yi musu inkari kamar yadda muka faɗa in za a inkari a bayyanan ana yi ne da laushi ba wai ana yi da zage-zage da kaushi ya wanda baya tsoron Allah ya azzalimi ya mai danna haƙƙin talakawa a mutum ba zai haka ba mutum zai yi musu magana ta yadda za su fahimce shi an gane to idan muna so mu fahimci wannan akwai kisan da ya zo cikin siyaru alamin nubala in ba na manta ba na ainihin imamul imamul zahabi a wato kisan harunan rashid harunan rashid yana daga cikin sarakuna na banu abbas wata rana sai wani malami ya zo cikin fushi ya nemi izini aka ba shi dama ya shigo cikin fada ya zo gaban sarkin musulmi harunan rashid rahimahullah da ya zo gabansa yana shigowa ya azzalimi ya wanda baya tsoron Allah ya kaza nan take inda yake shiga ba na yake fita ba yana faɗin kalmomi kausasa ga ainihin amirul muminin harunan rashid rage mahulla a lokacin harunan rashid yana ta sauraren shi bayan ya gama nasiha irin nasihansa sai harunan rashid ya ce masa inna laha arsala man huwa khairun minka ila man huwa sharrun minni fa'amarahu an yulina lahu fil qawl wa yuhsinu fil ard yace ya kai mai wa'azi Allah ya aiko wanda ya fika alkhairi zuwa ga wanda ya fi ni sharri kuma ya umurce shi ya lausasa masa magana kuma ya kyautata wajen isar da saƙo kun ji wannan ko Allah ya aiko wanda ya fi ka alkhairi zuwa ga wanda ya fi ni sharri kuma ya umurce shi ya lausasa masa magana kuma ya kyautata wajen isar da saƙo wane ne wanda ya fi wannan malami alkhairi annabi Musa Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam wanda ya fi wannan malami alkhairi kuma zuwa ga wanda ya fi wannan sarki sharri an gane sarkin ma idan abin da ya aikata sharri ne to an aika an aika annabi Musa zuwa ga wanda ya fi Haruna Rashid sharri sai Allah ya umurci shi wannan wanda ya fika alkhairi ya lausasa magana ga ainihin shi wancan din kuma ya kyautata wajen isar da sako sai haruna da shi sai kawo ayin qur'ani izhaba ila fir'auna innahu daga menene wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha izhaba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna innahu daga lalle fir'auna yayi dagawa ya wuce gona da iri wa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana magana mai laushi la'allahu ya ta zarko ko la'alla zai tuna au yaksha ko ya ji tsoron Allah an gane yayi nan take da aka kawo wannan aya sai jikin malam ya mutu shi malam mai wa'azi sai jikin shi ya mutu sai ya zamanto sarkin musulmi sai ya koma shine malam shi ko mai sauraro shi ya koma shi ake ma wa'azi an gane kaga anan wajen dai fir'auna dai kafiri ne ina ganin in ana maganar zalunci a duniya gaba daya da kama karya da dagawa ba a saba samun irin fir'auna ba amma ga irin yadda Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya je ya isa masa da sako cikin laushi ba tare da ya sa masa magana ba to kaga da wannan kenan in mutum zai yi nasiha ga shugaba ya zamanto nasiha ne na neman gyara ya yi nasiha ne yana son shugaban ya gyara ba wai ya yi nasiha don ya huce fushi ba akwai wayanda suke nasiha ga shugaba don su huce fushinsu dama shugaban yana ba su haushi to alhamdulillah yanzu lokaci ya yi sun samu dama bari su huce kushi. to mutumin da yake nasiha don huce kushi ba nasiha yayi ba ko kuma mutum yayi nasiha don don ta moriya yayi ne don ya more ai na zazzakar ai na wulakanta shi na samu dama ai kaza kaza kaza to duk irin wannan baya dacewa kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa rahimahullah tagammadni bi nusika fil firadi wa jannibni nasihata fil jama'a fa inna nusa bainan nasi nau'u min at-tawbiqi lam arda istima'a fa in khalaftani wa asaita amri falam fala taskat zalam tuta ta'a ka lullube din da nasihanka wato idan ni da kai ne ni kadai da ni da kai kamun nasiha zan saurare ka in ji imamu Shafi. wajen nibnin nasiha ta ka nisan yi min nasiha cikin jama'a fa nusa nusha bainan nas domin lalle yin nasiha tsakanin mutane nau'un min at nau'i ne na wulakanci da cin mutunci da zargi Lam'ar ardastina istima'a ba zan yarda in saurari wannan nasiha ba amma fa in khalaftani idan ka saba mini wa asaita amri ka saba ma umurnina fala taskat kada ka yi fushi izalam tuta da'a idan ba a baka da'a ba idan ba maka biyayya ba to kaga wanda ya faɗi wannan magana malami ne malami ba shi da sojoji ba shi da 'yan sanda ba shi da custom ba shi da immigration ba shi da civil defense ba shi da jami'an tsaro amma malami ya ce in ka mai nasiha a gaban jama'a ka wulaƙanta shi ne ba zai saurara ba ina kuma ga shugaba wanda yana ganin yana da ƙarfi wanda duk abin da za ka yi ba yadda za ka yi da shi ina fatan gane wannan da su malamai sun kawo ƙa'idoji na inkari ga shugabanni sun ce daga cikin ƙa'idoji na inkari ga shugabanni swali ali sheik daga cikin malaman salafiya ya kawo wannan ƙa'ida sannan shi ma ibn usaimin shi ma da wasu malamai irin su allama ibn bas fauzan da sauransu sun yi ittifaki kan wannan ƙa'ida farko suka ce an ya kuna in in za a yi nasiha ga shugaba ya zamanto da laushi kamar yanzu ga shi mun ga Allah ya faɗa yadda za a yi nasiya ga fir'auna ko ya zamanto da laushi wannan babu jayayya kan shi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam ma kana rifu fi shay'in illa zanahu wa ma nuziya an shay'in illa shanahu yace taushi tausasawa bai taba kasancewa cikin abun face ya kawata shi sannan kuma ba a taba cire shi daga cikin abun face ya aibanta shi inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi wa inna Allah la yu'ti ala rif ma la yu'ti ala al-um Allah ta'ala mai lautasawa ne yana son lautasawa cikin dukkan al'amura Allah yana bayarwa akan lautasawa irin abin da bai bayarwa akan mai akan tsanantawa an fahimci wannan ayi to wannan lautasawa shine asali asali za ka yi nasiha ga kowaye ba ma shugaba ba a fara bin hanya na lautasawa sai idan an bi duk wata hanya na lautasawa idan ya gagara sannan sai abu wata hanya saka an ya kuna birifkin na biyu kuma an ya kuna inda ku in za ka yi nasiha ga shugaba mutum ya kasance a gaban shugaban ya kuna inda ku saboda hadisin nan da nabji cewa afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce an gane yayi in za ka yi nasiha ka yi nasihan a gaban shi ba wai a ce wa yanzu ina masallacin alkalawa ina ta ina ta aikawa da ainihin bamma bamai zuwa ga asoro kun gane wannan ai ina masallacin alkalawa shugaban baya wajen shugaban yana nesa da wajen amma in tara mutane ina faɗin kurakuran shugabanni da sunan wai ina yin nasiha ne ga shugaba ya gyara to wannan ba a kiran shi nasiha kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir an gane wannan ko sannan an ya khulubi wato in zai yiwu shi ne ya kadaita da shi ya samu shugaban shi da shi ya masa nasiha shi ne mun kawo hadisi akan wannan sannan Allah yi addi ila munkarin a zuwa minhu kada ya zama to inkarin zai janyo wani barna wanda ya fi shi girma an gane in za ka faɗi gaskiya ko da gaskiya ne amma ya zama to faɗin gaskiya zai janyo barna wanda yake ya fi bannan da ake ciki da to mafi alkhairi ka koya wannan magana har sai lokacin faɗan shi yayi ana cewa li kulli maqamin maqal kowane matsayi akwai magana da ya dace da shi wani lokaci kalma gaskiya ne amma faɗinta bai dace da wannan wajen ba ina ba allura, lura kalman da za ka faɗa gaskiya ne amma kuma faɗin maganan wannan lokacin daidai wannan lokaci ko wannan wurin da za ka yi maganan ba wajen faɗin wannan maganan ba ne sai ka dan daga ƙafa har zuwa ga lokacin da ya dace ka yi wannan nasiha ɗin shi ne ma'ana Allah yunkiru Allah yu'addi ila munkar a azaumin saka duk sanda mutum zai gyara barna an ce malamai suna cewa hadisin nan da ya ce marra aminku munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman cewa duk wanda ya kaɓar na daga cikinku ya canza wannan ɓarna da hannunsa in ba zai iya ba fa in lam yastadi in ba zai iya ba fa bi lisanihi to da harshensa fa in lam yastadi in ba shi da iko fa bi qalbihi da zuciyarsa wa zalika adhafu iman wannan shine mafi raunin imani malamai suka ce idan mutum ya ga barna dole ne ya gyara wannan barna Allahumma sai dai idan barnan idan gyaran barnan in ya ce zai taba wannan barna zai janyo barnan da ya fi shi to bashi ina ba ta lura ba a gyara barna da barnan da ya fi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Aisha radiyallahu anha ya Aisha laula na qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya la kaaba hajaran hajaran wa banaituha ala ibrahim yace ya ce Aisha da ba dan mutanen ki shawa sababbin musulunta bane da na rusa Ka'aba dutse dutse zan rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaidu ibrahim in gina shi yanda annabi ibrahim ya gina to amma abin da yasa na kyala ka'aba na kyala ka'aba ne saboda idan na taba shi akwai wasu mutane wanda suke awan cewa ainihin wannan ka'aba an gina shi kan ka'idan annabi ibrahim ba san ba haka bane in na taba shi za su ce na zo ina so in canza addinin annabi ibrahim za su ce ba za su ce ni din nan ba ina bin addinin annabi ibrahim ba ne za su iya yin ridda za su iya barin musulunci to da ba dan ina jin tsoron kada mutanen ki su yi ridda ba to wallahi da na rusa ka'aba a sake sabon gini a gina shi akan ka'ida na kawaidi ibrahim amma abin da yasa ban yi haka ba tsoron kada a yi ridda shin rusa ka'aban gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? daidai ne ko ba daidai ba ne? amma idan an taba shi ne zai faru in an taba shi zai sa wasu su yi ridda yanzu da mu gina masallaci masallata su yi ridda da mu yi sallah a waje wanda yafi a ce masallacin nan in mun gina shi duk za a kafirta ba masu sallah amma in mun muka bar masallacin a waje a bude masu sallah za su tabbata a ita sallah har tashin kiyama eh? da a rusa masallaci da a rusa masallata wa yafi gara a rusa masallaci ina ba ta gane wannan to sai ka sai manzo Allah ya gwammace a bar masallacin yanda yake duk da gina masallacin gyara ne amma barin shi yanda yake wato akwai nau'i na barna amma kuma ba a canza barna da barnan da ya fi shi kun fahimci wannan ko to wannan abu ne wanda ya kamata muta akwai misalai da yawa amma lokaci ba zai bamu dama ba na cewa ba a canza barna da barnan da ya fi shi in za ka yi ma shugaba nasiha sai zaman to nasihan zai kawo barnan da ya fi shi in za ka mai nasiha to mafi alkhairi ka bar shi sai lokacin da ya dace sannan na biyar Allah yunkiru bil kada ya inkari da hannu ya ce zai ɗauki makami dole sai ya gyara kuskuren shugaba irin wannan shine abin da yake faruwa a Syria shine abin da yake faruwa a Somalia shine abin da yake faruwa a ina a Libya an gane wasu mutane suna ganin za su iya canza kurakurai da hannu shine ma abin da yake faruwa a Najeriya kasanmu. akwai masu ganin za su yi amfani da makamansu su canza to wannan ɗaukan makami ka ce za ka canza to za ka ga mafi yawa kamar yadda ibn taymiya ya ce mafi yawan masu ɗaukan makamai ya canza wato bannan da suke haifarwa ya fi gyaran da suke an gane ko kuma ya ce mafi yawa daga cikinsu a cikin mutane dubbai da wuya a samu mutum ɗaya wanda yake samun nasara malamai sun riga sun yi wannan bayani akan cewa mafi yawan masu ɗaukan makami bannan da suke haifarwa ya ji kuma manzan Allah ya hana aiko manzan Allah ya gaya ma ainihin uba da bin sami wa Allah nunazi al'amra ahlahu qala illa an taro kufran bawahan inda kuma min Allah fi burhan cewa kada mu yi jayayyan al'amarin shugabanci ga wanda yake kan shugabanci ji ce a'a sai dai fa in mun ga kafirci baro baro kuma wanda muna da hujja da zamu gaya ma Allah cewa wani kafirci baro baro ne idan kafirci ne mai tawili ba a ba da dama ba mutane. ga saboda haka mafi yawa wato kada a ɗauki makami sai in kafirci ya fito ɓaro ƙwaro in ya fito ɓaro ƙwaro sai mu cire shi mu sanya wanda ya dace amma shi ma fa da sharadi ya zamanto a wajen gyaran muna da ainihin kudura in muna da iko wanda gyaran ba zai janyo bannan da ya fi shi ba sai mu wala shahiru alaihi saifan kuma kada ya bayyana da takobi ya ce zai yi kaza an gane wannan ku? to saboda haka sannan kuma na shida an ta kuna munasahatahu sirran ko an ta kuna munasahatuhu sirran ya zaman to yin nasiha a gare shi a koye ana san zaka mai nasiha a koye na bakwai an yunkira lazi inda hu fiqhul inkar wannan shi yake da muhimmanci sosai kuma cewa wanda zai yi inkari ya zama to a wajen shi yana da fiqhu na inkari ba kowane malami aka ba shi dama in ga kuskuren shugaba ya ce zai gyara ba sai malamin da ya san yadda ake gyaran kurakuran shugaba ina ba san gane wannan shine an yunkirar lazi indahu fiqhul inkar wanda yake da fiqhu na inkari shi zai yi inkari ba wai kowa ba domin domin li'annal inkar ala na nazila minan nawazin, domin inkari ga shugabanni nazila ne daga cikin nawazin, akwai al'amura wanda manya-manyan malamai ko gaggu su ake so su yi magana kamar yadda an san magani yanzu magani da muka san ana yi a asibiti zuwa asibiti akwai ciwuka wanda ciwukan nan ba a bashi ga kowa da kowa ba akwai kwararrun likitoci wanda idan wani ciwo ya zo ba kowane likita ke shiga ba haka ne ko yau akwai rashin lafiyar da za a ce a wannan likitan kashi ne kawai shi zai duba wannan wannan likitan kunne ne wannan likitan ido ne wannan likita shi yake yin cs ba kowane likita yake da iko ya shiga cikin waje ba haka nan a wajen gyara kurakurai akwai kurakurai wanda akwai malamai da ake zaba musamman bangaren su ne su ne malaman da suke da fiƙihu na inkari ana kiran wayannan malamai al'ulama ar-rasikhuna fil ilm su ne malamai da suka goge a fage na ilimi shine inda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azaubi bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum idan al'amari ya zo musu na aminci ko na tsoro wani labari ya zo musu muhimmin labari in ma abin da ya shafi zaman lafiya ko yaki sai su yi gaggawan yadawa sai Allah ya ce ba a gaggawan yadawa walau raduhu ila rasul da sun mayar da al'amarin zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhum kuma da sun mayar da shi zuwa ga gokaku a wannan fannin la'alimahu allazina yastanbidunahu minhu da wa'annan wanda suke fitar da hukuncin gogaggun da sun san shi amma sai kowa da kowa ya sa baki yana so ya gyara al'amari ko yana so ya yi magana a cikin abin da bai shafe shi ba an gane wannan ko to irin wa'annan matsaloli abin da ya shafi kurakuran shugabanni ana mayar da shi ne zuwa gawa al'ulama arrasikuna fil ilm saboda haka sufyanu sauri Allah ya masa rahama yana cewa la ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi salasu khital babu wanda yake umarni da kyakkyawan aiki ya hani ga munkari sai wanda yake da sifofi guda uku na farko rafiqun bima ya amuru rafiqun bima yanha mai lausasawa cikin abin da yake umarni, mai lausasawa cikin haninsa na biyu adalun bima ya amuru adalun bima yanha mai adalci da abin da yake umarni, mai adalci da abin da yake hanawa wani in yana yin wa'aziyar wato haushin ka yake ji kawai da bakin ciki kila kai dan adawan shi ne ko wani abu in zai yi wa'azi ba wai yana adalci bane kawai yana jin haushin ka ne kana iya gano wannan idan gwamnatin ka ne baya son ka zai zage ka idan wani shugaba wanda shi yana cikin fatin shi idan yayi laifi irin naka sai ya ba shi uzuri ina ba ta gane sai zagin shugabanni ba a yin zagin shugabanni to zai faɗa a in yana son shugaba sai ce ba a zagi shugabanni a yi mu shugabanni biyayya sai ya koma fasalafi amma da zaran wani shugaba ya zo na wani fatin wanda ba fatin shi ba sai ya koma dan adawa sai aje duk wayannan nusus din kaga ya koma yana zagin shugaba kan mumbari ya zama huduban shi kawai kan shugaban ne an gane amma alaman gane cewa wane malami ne wato shi uba ne na kowa ba shi da wani wani kungiya na siyasa wanda za yana goyon bayan bangare kaza an gane ai in har ya zamanto yana da wani bangare kuma ba zai yi adalci ba to wannan malami duk abin da zai faɗa akwai alamar tambaya kan shi sannan alimun bima ya amuru alimun bima ya naha kuma ya zamanto masani gogagge da abin da yake umarni da shi gogagge da abin da zai hana abin da za ka yi umarni da shi ka san shi da kyau sannan abin da za ka hana ka fahimce shi da kyau shine ma'ana kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man taba'ani wannan zamu same shi a littafin al-wara'u lil Imam Ahmad na Imam Ahmad shafi na 153 so ya kamata masu da'awa su ya bambanta tsakanin an-nasiha wa inkarul munkar akwai nasiha da inkarul munkar sannan wannan shine wanda shari'a ta yarda da shi na biyu at tashir wa at wa at an gane yin nasiha shari'a ta yadda a yi nasiha ga shugaba amma shari'a ba ta yadda a yi tashiri da kuma hayiji da ayibi ba ma'ana tashiri in hau kan mumbari ina ta faɗin kurakuran shugaba shugaba baya kusa da ni ya zama to duk juma'a zan hau kan mumbari ko duk sanda wa'azi ya zo aiki na shine in ringa zagi ina cewa mu yi addu'a mu tsitsi ne mu shugabanni Allah ya kwashe musu albarka Allah ya kaza ana kiran wannan tahiji kana motsar da talakawa ne da wayau don su mai tawaye kana so ka mai da kasan ya zan fauda irin yadda somaliya ta zama da irin yadda libya ta zama da irin yadda iraki ta zama da irin yadda yadda siriya ta zama ko su kaga duk wayannan kasashe an fara ne da magana in kaga an ɗauki makami sai da aka fara da sukan shugaba tukuna sukan shugaba shine farko ana faɗin yi zalunci iri kaza bai iya shugabanci ba kaza kaza kaza to talaka to akar maka latin da dai zalimi ne bai iya ba menene amfanin a bashi to ai ba zai sauka ba to ai mu talakawa mu ke da haƙƙi akan haka ai za mu iya bada ranmu to ai sai a dan jaraba a gani kafin ka ankara talakawa sun ɗauki makami kafin ka ankara ƙasa ya zama to dandalin yaƙi da zubar da jini na fatan gane duk inda tarihi ya nuna yaƙi yana farawa ne da magana aibanta shugabanni shine farko kamar yadda wuta yana farawa da hayaki ne daga hayaki ya fara a hankali a hankali sai ya cinye gari gaba daya an gane wannan ko to irin wannan abubuwan da malamai suke yi akan mumbari da sunan wai da siya ga shugabanni ana kiran shi tashiri da kuma ta'ayi ta'ayi da ta'ayi wannan kwata-kwata musulunci ya hana shi an ce in za a yi nasiha ga shugaba a yi ne inda hu an gane wannan ko to amma cewa da wasu ke wa'ai demokaradiyya ta ba su dama demokaradiyya ta yarda mu yi zanga-zanga demokaradiyya ta yarda mu fito fili mu faɗi kurakuran shugabanni eh demokaradiyya ta yarda ko demokaradiyya ya bamu wannan dama to yanzu idan demokaradiyya ya ce mu shiga wuta sai mu shiga ko yanzu da zaran demokaradiyya ce to ya ku jama'a na yadda ku shiga wuta sai ku shiga alhamdulillah jama'a mu shiga wuta demokaradiyya ta bamu dama ko da Allah ya ce kan mu shiga wuta ta bamu dama shi wannan hujja ne to za ga wani ka ganci kaman gashi ɗalibin ilimi masha Allah amma kuma sai yayi wani magana wanda ba na ɗalibin ilimi ba ai akwai abin da demokradiya ta baka dama da dama wanda addinin ka ya hana ai za auna demokradiya ya saba wa musulunci zaka auna demokradiya ne da addinin ka duk abin da ya karo da addinin ka wanda demokradiya ya zo da shi wanne ne asali addinin ka ina ba gane wannan demokradiya ya halatta auren jinsi demokradiyya ya yarda kowa ya canza jini yanzu ka gada ma kana iya zama ka bauta wa gunki ba ruwan demokradiyya amma musulunci ba to jama'a tun da demokradiyya ta bamu dama mu canza jini ba laifi ba <laughs> ne don kayi rida yaya to shine a cewa idan shugaba yi abu akwai masu cewa in shugaba yayi a bayyane shi ma a masa a bayyane akwai masu cewa haka to kaga hadisi na muka gani jiya hadisin abu bakara da wani bawan Allah ya ce kalli shugabanmu yana sanya tufafin fasikai ba a bayyane laifin ba ya yi laifi a bayyane lokacin da wannan ya tashi zuwa zai yi inkari sai abu bakara ya ce yi shiru an ce duk wanda ya wulakanta shugaba wanda Allah ya naɗa shi ba Allah ya wulakanta shi kaga yayi yayi wannan yayi munkarin shugaban ya hau kan munbari ne ma a bayyane ga saban Allah a bayyane yake amma kuma duk da haka sai da wannan sahabi yayi inkari gare shi sai da sahabin ya ce masa yi shiru duk wanda ya wulakanta shugaba saka wannan babu inda aka sa wannan ka'ida wai in yayi kuskure a bayyane abin da ake dubawa dai maslaha idan shugaba ya kuskure idan idan na in zan gyara mai kuskuren in zai janyo mafsada mai girma in bashi idan na san fikihu na inkari na san cewa zan masa inkari kuma zai amsa to ya kamata a yi wannan gyara din misali a ah, ya wato ga ɗan misali kan asari akwai akwai akwai a wannan akwai asari na na wannan a marwan bin hakam wata rana marwan bin hakam ya fara yin huduba daga cikin sarakuna ne na banu umayya ya fara yin huduba kafin sallah sun san hudu ban idi ana yin shi ne bayan sallah shi sai yana so ya fara hudu ba kafin sallah sai wani mutum ya ce masa as-sala a al-hudu ba a gaban shi a gaban sarki musulmi ce sallah kafin hudu ba faƙala ya ce ƙattara ka mahunaka ya ce ƙatturi ka mahunalika an bar abin da ka sani a can eh? abin da ka sani a can na yin sallah bayan hudu ba an bar shi yanzu ni na dawo da sallah kafin hudu ba saboda mutane ba sa sauraron hudu ba idan an yi sallama sai mutane su ringa watsewa shi yasa na dawo da shi kafin sallah sai wannan sahabi mai daraja abu sa'id al-khudri a gaban shi aka yi abun cewa ga sarkin musulmi marwan bin hakam ya aikata wani bid'a ya dawo da hudu ba ya zama tobe kafin sallah alhali hudu ba ana yin shi ne bayan sallah sai aka samu wani daga cikin bayan Allah sai ce mai as-salatu qabla hudu ba kuma sallah kafin hudu ba kuma a ina ka samu wannan kaga anan wajen ya mai inkari a gaban jama'a ko amma yayi tashhiri ne ko ya zo ya ko yayi ne ko yayi ne inda hu yayi ne gashi gashi ko sai ce amma har za faqar a sai shi abu sa'id ya ce amma haza faƙad ƙaza alai ya ce amma wannan haƙiƙa ya riga ya hukunta abin da jikin shi ya riga ya isar da saƙo tunda har ya gaya ma sarkin kuskuren shi sai shi abu sa'id al-khudri ya cewa ji annabi yana cewa man aminku minkum munkaran falyughayyiru bi duk wanda ya ga munkari daga cikin ku in ya gani ba wai ya ji labari ba ya gani an yi kuskuren ya tabbatar ya canza da hannunsa fa in lam yastadi fa bi lisani idan ba baya iyawa to yi da harshensa fa in lam yasadi in ba zai iya ba fa bi ya yayi da zuciyarsa wa zalika adhaful iman wannan hadisi Abdurrazzaq ya ruwaito shi a cikin musannaf da ibnu Asakir da imamu Tabari a cikin tarihi din shi da kuma ibnu Sa'ad a cikin tabaqat da isnadi wanda yake ingantacce sannan an karbo daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul Madina yace na fita tare da marwan alhali yana shugaban madina eh, fi azaha cikin idil azaha au fitr ko cikin idil fitr na manta in ma idil layya ko idil karamar sallah ya ce falon ma a tainal musalla lokacin da muka je filin idi sai ga mumbari wanda wani ya gina masa sai ga wani mumbari wanda wani ya gina fa'iza marwan yuridu an yalta sai ga marwan nan yana so ya hau kan mumbari wato sarkin musulmi yana zuwa kawai idi ne fa yana so ya hau mun bari ya fara hudu ba kabala an yi salliya kafin ya yi sallan idi sai abu sai ce fajar zabtu sai na janyo shi na janyo sarkin musulmi bi sau bihi da tufafinsa fajar Zabari sai sarkin shi ma sai ya janye ni sai ture na haka ina ba ta gane wannan yanzu me aka dan fahimta yanzu kuna ganin gama gari ne ya janyo sarkin musulmi kana ganin inda misalin wani mutum ne daga cikin amawa ya janyo ya kuke ganin jami'an tsaro za su ɗauke shi nan take ko kenan wanda ya janye wanda ya wannan wanda ya wannan abin shiwa menene shi shi ma gwamnati ne shi ma yana da cikin gwamnati shi yasa sai ya dan janyo ya janyo amirul mu'minin da ya janyo shi sai shi ma amirul mu'minin shi ma sai ya ya janye hannun shi an gane wannan ko kawai falta falta fa sai ya hau kan mumbari kawai ko fartaka fa kada ba qabala sala da ya hau sai ya hudu ba kafin sallah an gano wannan to a lokacin da yake hudu ba kafin sallah din shin abu sa'id ya yi ta ihu yana ya ku mutane wannan zalunci ne wannan shugaba a miki ta waye wannan ya yi haka me ya yi iya abin da ya gaya mai kenan da ya janyo shi fakultu lau sai na ce ma sarkin musulmi gayyartum wallahi wallahi kun canza wallahi wannan ba suna bane kun canza sahabbai suna faɗin gaskiya ga shugabanni da ce wallahi kun canza walla faqala sai ce ba inna nasa lam yakunu yajlisuna lana ba'da salah yace abin da yasa muka canza mutane ba sa zama a gare mu bayan sallah faj'altu ha qabl salah sai na sanya hudu ba kafin sallah mutane ba sa zama saboda lokacin suna yin wa'azi ne na siyasa a ringa sukan wasu mutane masu daraja saboda bambancin fati banu umayya banu abbas wannan siyasa kama a ce apc da pdp to sai wannan gwamna ya zama to dan apc ne sai ya ringa wani ya ringa ya hau kan mambari a shi kuma shi ke huduba a wajen huduba sai ya mai da ainihin wajen ya zama dandali na yada fatin shi to mutane kuma sai su ringa sai su ringa watsewa to suna ganin cewa an mai da mambari ya zama wajen yada siyasa dawa malamai sun ce idan ma in ka zo wajen hudu ba kaga malami yana siyasa kana iya tafiyar tafi ya gama siyasan shi an gane abinda aka zo a karantar da mutane addini wajen hudu ba kaga ya zo yana ta campaign kana ma in ka fahimci ma campaign za a yi kawai sai ka yi zaman ka gida sai an gama hudu ba an gane wannan ko to anan wajen wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi kuma ga zahiri wannan kissa daban da wancan kissa to kaga an ka duba wannan abu sa'id da shi da shi gashi gashi ya masa inkari kuma zai iya yiwuwa akwai jama'a a wajen amma kasancewa dukansu shugabanni ne a wajen misali sannan mutanen da ke sauraron hudubar mutane ne wanda sun san cewa eh an yi gyara ne na hikima gyara ne na hikima ba gyara na hauka ba inda gyara na hauka ne abu sa'id zai ce bayan nan duk inda ya samu dama zai haukan mun ya ya yi suka zai zama to ya mai da wa'azi ya kan shugabanni to iyakacin gyaran da aka yi kenan daga nan wajen kuma kowa ya san eh abinda aka yi ba daidai bane amma kuma an an yarda da shugabancin shugaba bayan yayi sallah an bi sallah da yayi sallah duk da wannan kuskure sai aka bi sallah amma fa an nuna mai fa ka canza kun gane yanzu irin wannan inkari ana yin shi a Najeriya ko irin wannan shine inkarin da da masu cewa ya halatta ya inkarin alali shin wannan shi ne irin yadda 'yan najeriya ke gyara ga shugabanni ya 'yan najeriya ke gyara ga shugabanni sannan ga wani a gurguje sannan kuma a lokacin da usman bin affan ya cika sallah usman bin affan yana sarkin musulmi sai ya yi sallah raka a hudu maimakon raka a biyu ya cika wannan sallah amina to abdullahi bin mas'ud yana nan sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan sai ce sallaitu ma'a rasulullah sallam raka'ataini wa sallaitu ma'a abubakar bimina raka'ataini wa sallaitu ma'a umar bin al-khattab bimina raka'ataini falaita hazzi min arba'i raka'at raka'atani mutaqabbilatani yace nayi sallah tare da manzon Allah amina raka'a biyu tare da manzon Allah nayi amina raka'a biyu sannan yi sallah tare da abubakar amina raka a biyu na yi sallah tare da umar ɗan kaɗan amina raka a biyu to kenan sai yi sallah tare da wa da usman yanzu raka a nawa Raka a hudu sai ya yi shuru bai kama sunan usman ba sai ce falai ta hazbi min arba'i raka'at raka'ata ne mutakabilata ne da ma a ce ragona daga wannan raka a hudu Allah ya cire raka a biyu Raka a biyu amfashe sauran a zubar da su wannan raka'a biyu da Usman ya kara dama a ce a ciki Allah ya cire raka'a biyu ya amsa sauran raka'a biyun an zubar da su shi yana ganin kila ba a amsa sallan ba amma kuma duk da haka haka yafi sallan ina ba gane to yayi amfani da wannan dama daga nan wajen ya je yi wa'azi a nan ya hau kan mumbari ya zagi Usman ya ce jama'a haka zamu yarda da zalunci shugabanni suna kirkiro bid'a haka zamu yayi yin haka yana ihu yana zage-zage kun ƙara ji daga wannan ya je yana ta tashiri yana daga murya ana ana kabbara ana cewa ga likafa na gaya ma gaskiya ga likafa ni na rike ko baka ba ina jiran mutuwa ne dama daga nan ka kashe ni ko fa yana nesa da shugaba yake wannan maganar amma wannan an yi shi ne amina usman bin affan ya yi mai ya ƙara abin nan kaga irin wannan sha kira inkarin munkar inkarin munkar ga ka ga shugaba ga ya masa ya sani kuma ka san talakawan suna da wayewa wanda ba ba sun san cewa ka yi gyara ne kan addini in ka duba duk wayannan gyara guda biyu kan addini ne ko ba maganar zalunci bane ka zalunci ne? ka kwace musu haƙƙi biya musu haƙƙin ba wannan bane magana ne kan addini saka babu zagi babu wulakanci babu kaza kawai yin nasiha ne to kaga imamun nawawi yana ta'aliki akan matsayin usama bin zaid tare da usman yana cewa wa fihi al-adab ma al-umara a cikin wannan hadisi akwai ladabi tare da shugabanni walludufu bihim da bin su sannu sannu wa wa'azuhum sirran da musu wa'azi a boye wa tablighuhum ma yaqulu an-nas fihi da kuma isan musu da abin da mutane ke faɗa game da su na kurakuran su liyan kafu anhu dan su kame daga wannan kurakuran wa hadha kulluhu idza amkana zalik wannan dukan sa fa in zai yu in zai yu ka same shi a boye kame nasiha fa in lam yumkinu al sirran idan ba zai yiwu kai masa wa'azi a ɓoye ba wal inkar ba za ka iya masa inkari a ɓoye ba fal yaf'alhu alaniya ya aikata a bayyane li Allah ya a asalin haq dan kada asalin haƙi ya ya tauye kun ga wannan shine nawawi ke nufi da alaniya tunda ba za ka iya ba tunda ga ka gashi sai ka gaya mai ga ka gashi a fili kaga wannan da ka gaya mai amma ka kama suna a nan wajen kaga ya kama sunan abubakar na yi sallah tare da annabi raka'a biyu na yi amina na yi da manzo Allah raka'a biyu amina na yi da wani amina amma da yanzu jin Usman sai ya yi mai sai sirranta sunan to kaga wannan nasiha ne zuwa ga shi kan shugaba za mu ga mai nasiha din bai ambaci sunan wanda ake wa nasihan ba bai kama sunan shugaban ba amma ya faɗi kuskuren an gane ko ba wai ya dimfari cin mutuncin shaksiyan shi bane a'a shi ya himmatu ne da bayanin abin da ya auku na kuskure yana so ne ya faɗi wannan al'amari kuskure ne ba daidai ba ne an gane domin ya yi haka ne domin kwaɗayinsa akan nasiha ga mutane gaba ɗaya kowa ya san kuskure ne ba lallai shugaban kaɗai ba an gane ko babu ruwan shi da an ambatan shugaba shi yasa zamu ga a cikin nasihohin na gaba ɗaya babu inda aka kama sunan shugaba shugaba wanda yi kaza ya kamata ya gyara la sai dai kawace wallahi gayyartum wallahi shikenan an gama an gane to ya kamata yan Najeriya in suna so su yi inkari irin wannan to su bi wannan usulubi na inkari irin yanda magabatan mu kai salafu salih an gane wannan abin da ke karfafa wannan mawkifi na magabatan mu da kuma sauran halittu na inkari amma wato inkari ga baki da idan shugaba ya yi kuskure to malamai sukan yi wani abu sai su yi wa'azi a dunkule kawai kama ce misali shugaba ya gina bankuna na riba ko shugaba ya gina hotel hotel na karuwai a nan ba za a ringa yin hudu ba ne ana shugaba wale azalimi ne shugaba fasiki ne ya a'a a yi ta wa'azi akan zina a yi ta wa'azi akan gina gidajen karuwai ba tare da an kama zuna ba ina fatan gane to duk wanda ya gina gidajen karuwai ko da shugaba ne ko mai kuɗi ne ko talaka ne haramun ne a musulunci an gane shugaba ya yi rawa da mata ba magana a kama sunan shi ana iya yin wa'azi a dunkule a yi wa'azi a kan rawa da mata haramun ne gaisawa da mata ba tare da an kama sunan kowa ba wannan gabaki daya saboda tabbatar da maslaha da gudun barna an gane wannan ko saboda haka in za a yi nasiha ga shugabanni kamar yadda ibn baz ya faɗa da usaimin ba lalle bane sai an kama sunan shugaban ana iya wa'azi akan kurakuran a dunkule mutane su daina yin laifi kaza an gane wannan sunna babban fa'ida fa'idan shine wato a ambaci kuskuren ba wai a haukan mumbari a ta zage-zage ana faɗin wasu kurakurai da sunan wai karin alani ba za ka taɓa ganin irin wannan nasiha a rubuce a littattafan magabata ba babu shi an gane wannan ko idan ka duba imamu ahmad bin hambal a gurguje wato lokacin da sarkin musulmi na zamanin sa ma'amun ya yi kira zuwa ga fitinan cewa ƙur'ani halitta ne ai imamu ahmad bai yarda da ra'ayin sarki ba amma imamu ahmad ba wai ya yi ta hawa kan mambari yana kama sunan sarki ya soke shi yayi kaza ba yana yin wa'azi mu ga aqidar mu qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane ina ba gane kuma an matsa ma imamu ahmad ya fito ya ce halitta ne sai shi ba zai fito ba shi aqidan shi qur'ani maganan Allah ne kuma ba halitta bane kuma an masa bulala kullum sai an bugas amma wannan bai sa imamu ahmad yi hayiji ko ya yayi tashiri ba inda malaman Najeriya ne da kake gani da mumbari ya zama dandali da mutane sun ringa zuwa daga kawo daga unguwan dosa daga ina dan a zo masallaci kaza ana ana da gargazan wa da sauransu to wannan kenan a takaice wato bayanin da malamai suka yi dangane da wannan akwai bayanai masu yawa idan bukata ya taso zamu iya yi to ci gaba da fassara na jiya dangane da wakal buhun ba su don zira aiki bil wasi cewa karansu su ashabul kahf karansu yana mai shimfiɗa zira'insa bilwasi wato a kofan ainihin wannan kogo shine a imamul qurtubi ke cewa malaman tafsiri sun ce wannan kare kare ne na hakika cewa lalle ashabul kahf suna da kare amma wannan kare ya kasance kare ne na ɗaya daga cikinsu wato in ma ya zama to kare ne na shuka ko kare na kiwon dabbobi na gaji wannan shine mazhaban muqatil kamar yadda muka faɗa to sannan kuma abdullahi bin abbas yana cewa wa'annan bayan allah sun gudu sun gudu da dare sun kasance wa'annan bayan allah su bakwai ne sai suka wuce wani makiyayi makiyayin nan tare da shi akwai kare sai shi makiyayin nan shi ma sai ya yi imani da su ya bi su akan addinin sai suka zama takwas kaga shi makiyayin yana da kare shi ka'ab yana cewa sun wuce da kare a karen nan yana haushi yana musu haushi sai suka kori wannan karen sai karen ya kara dawowa yana haushi suka kore shi sau da yawa sai karen ya miƙe akan kafafuwansa ya daga hannayensa zuwa sama kamar yana addu'a kamar yana roƙon don Allah ku kyale ni in bi ku a lokacin nan suna ta koren shi sai karen nan sai ya yi magana Ya ce, la takhafu minni kada ku ji tsoro na ana uhibbu a ahibba Allah ni ina son masoya Allah ta'ala fanamu hatta fanamu hatta ku? a ko wato sai suka yi bacci hatta kuma har in yi gado to a nan wajen kaga ya ce fanamu ku yi bacci har in yi gadon ku kama wannan asari ba shi da wani isnadi wanda yake ce Allahu a'lam to yanzu me za mu ce game da su wa'annan samari da suka rike kare ya halatta ga musulmi ya bi kare a gidan shi ko ya ringa mu'amala da kare ko yaya mai musulunci ya ce game da kare dan za ga wasu mutane musulmi ne wasu ma ahlus sunna ne sai ga sun samu kare irin karen nan da ake siya da kasashen waje kaga sun ajiye a gida domin gadi to yaya matsayin shi ne za mu tattauna wato hadisi ya zo a cikin sayar bukari daga abdullahi dan umar radiyallahu an ko kuma sayi musulun cewa daga manzan Allah yana cewa manikta na kalban illa kalba saidin au mashiya Na ƙasa min ajrihi kullu yawmin qiradani annabi ce duk wanda ya aje kare sai dai karan dabbobi karan gadin dabbobi wato ko kuma sai dai karan farauta ko karan ciwon dabbobi duk wanda ya aje kare na kasa min ajrihi kullu yawmin qiradani ya tauye daga ladansa kowani kowani yini wani yankin lada guda biyu za a tauye manya-manyan yankuna na lada guda biyu ga shi mutumin da ya aje kare a wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul musaqat sannan ya zo wato a cikin da isnadin ingantacce daga abu huraira annabi na can sallallahu alaihi wasallam manitta kaza kalban illa kalba mashiya ya ausaidin duk wanda ya rike kare sai dai kare na ainihin gadin dabbobi ko karen farauta auzar'in ko karen gona wanda mutum zai sa dan ya kula mai ya mai gadin gonan shi in tukisa min ajari ji kulla yawmin kira za a tauye daga ladan shi kullum za a tauye kira ɗi guda sai imamu zuhuri ke cewa wa zukira libin umar an ambata wa abdullahi bin umar magana abu huraira sai ke cewa yarhamullahu abu huraira Allah ya rahama ga abu huraira kana sahiba zar'in shi dama ma abocin noma ne shi manomi ne shi to laka hadisin ya tabbatar da wayannan sune wuraren da za a iya rike kare hakika wato hadisai da dama tabbatattu sun nuna mana halarci rike kare don farauta da rike kare don gona da rike kare don kiwon dabbobi sannan kuma an sanya tauya lada ga duk wani abin da mutum zai aje kare in ba don wannan ba kamar mutum ya aje kare don tsoratar da mutane tsoratar da musulmi da kuma sa musu tashwishi ta hanyar haushi yana musu haushi yana firgita su to saboda haka malamai sun ce wato abinda yasa aka haramta kare wato saboda kare yana firgitar da musulmi yana sa wa musulmi tashwishi sannan kuma ga hana mala'ikun rahama shiga duk gidan da aka aje kare in ya zama to an aje wannan kare ba don wayannan abubuwan da muka faɗa ba to mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da akwai ainihin kare ko akwai zane-zane na duk wani abu mai rai a cikinsa ko kuma wasu ka ce don kasancewan kare na jasa ne wannan ne mazhaba na imamu shafi'i yana ganin wai don kasancewan shi na jasa ne amma manzan Allah ya gama magana cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gida wanda akwai kare ko kuma akwai sura a cikin wasu ruwayoyi an ce kira tsani wato ana tauye wani yankin lada guda biyu a wata ruwaya kuma an ce kira wannan yana daukan wato nau'i guda biyu na karnuka an ji wasu malamai ɗaya daga cikin akwai wani kare wanda yake ya fi tsananin cutarwa a fiye da ɗaya akwai bakin kare wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kashe shi kuma manzon Allah bai shigar da shi cikin togiya ba shi manzo Allah yana ganin baya halitta mutum ya ajiye bakin kare a cikin gida annabi a ah, kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir annabi yana cewa alaikum bil aswad al bahim wato kashe dinku da ainihin bakin kare ah, wato zin duku da tsaini ma'abocin dugo guda mai dugo fari da baki fa inna hu domin lalle wannan shaytan ne shi amma wannan hadisi malamai sun tattauna kan shi zai iya daukan wannan saboda sabanin wurare ne kila ya zamanto maganar lada guda biyun nan da aka faɗa kirani guda biyu zai wa kila dan sabanin waje ne zai iya yi wa kila a madin a madina ne za a tauye lada guda biyu madina ko makka in kuma a sauran wurare ne kirani guda ɗaya amma karen da ya halatta mutum ya ajiye ba in dai kare ne wanda ya halatta mutum ya ajiye to wannan baya hana mala'ikun rahama zuwa wannan baya wannan kuma baya tauye ladan mutum haka nan duk dabbobin da ya halatta mutum ya ajiye kamar doki da mage don mutum ya ajiye shi ba a tauye mai wani abu na lada to kila wani ya ce to ai wa'annan bayan Allah wato kare yana tare da su wa kalbuhum basidun zira'aihi bil wasit karen yana tare da su to ya karen ma ya tsaya a kofa ne inda ma ta kofa ne ma a mala'iku za su shigo aigo to karen ya tsaya ko ba, to ta yaya za a yi mala'ikun rahama su shigo ina batan gane wannan sai mu ce to a nan wajen farko dai wannan shar'uman man qabla na ne a gane wannan ya faru kafin ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shari'a mu bane sannan kuma a can baya wani ya ce ai karen kare ne na farauta ko kuma kare ne na kiwon dabbobi a lokacin da suka yi bacci sai wannan kare ya zo yana gadi karen ya zo ya tsaya a wajen wannan kofa to ya halatta a aje kare don gadi shi na kace bai halatta a aje kare don gadi ba saboda inda ya halatta a aje kare don gadi wanda zai fara aje kare don gadi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya rayu a Makka lokacin da kafirai ke ta kai mishi farmaki suna so su kashe shi har ya zama wasu daga cikin sahabbai sun zara takobi kullum ba sa bacci domin gadin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an har sai da aka saukar da ayan nan na wallahu ya asimuka minan nas ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya asimuka minan nas tunda aka saukar da wannan aya sai manzan Allah ya ce to Allah ya riga ya alƙawari zai tsare ni kowa ya koma gidan shi to kaga a lokacin tunda akwai karnuka a zamanin manzo kuma karnuka suna ba da gudunmawa wajen gadi da manzan Allah ya ɗauko su ya ajiye a gida to sai zamanto manzan Allah bai taɓa mu'amala da kare a gida ba bil hasali wani dan kuikuyo ya taɓa shigowa gidan manzan Allah mala'ikan rahama bai shigo ba alhali mala'ika jibril ya yi alƙawarin zai zo annabi ya jira ya jira ya jira mala'ika bai zo ba to can ana cikin dubawa sai gashi nan sai ga ɗan kwikwikwiwa a ƙarƙashin gado manzan Allah ya ce na san Allah baya saba alƙawari balle manzansa yana nufin mala'ika baya saba alƙawari to saboda haka tun da ashe wannan shine dalilin da ya sanya kenan mala'ika bai zo ba can ana ana ɗauke wannan ɗan kwikwiyo ashe ɗan kwikwiyo ne wanda wanda Hassan da Hussein suke wasa da shi sai suka shigo da shi cikin gida ba tare da annabi ya sani ba sai mala'ika yana so ya shigo sai ga wannan ɗan kwikwiyo sai bai shigo ba shine sai mala'ika ke ce ma annabi abin da yasa ban zo ba inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw sura mu ba ma shiga gida wanda akwai kare ko kuma akwai hotuna sura a cikin sa saboda haka sai zan bai shiga ba to da wannan kenan idan mutum yana da wadata da zai iya siyan kare mai tsada har ya ringa bashi abinci mai tsada dan akwai kare wanda ake bashi abincin da za a iya ciyar da ma'aikata ma'aikata guda biyar ko shida za su iya tsayawa su ma gadi ka biya su har da wani madaran da ake bashi kawai ya fi albashin wani mai gadi sau biyar na fatan gano wannan to irin wannan maimakon mutum ya kashe wannan abun ka ɗauki ɗan adam ka ɗauki mutane masu neman aikin yi ka ba su aikin yi su yi gadi ka biya su ka samu lada kagan ka ɗauke su ka ɗauki ma'aikata ka rage ainihin cima zaune ka rage zaune gari banza a irin wannan kayi abin da ake kira wa ta'awanu alal birri wa taqwa an gane ko da ka ajiye wannan kare gara ka dauki masu gadi amintattu ka kula da su ka kyautata musu su kuma su dinga kulawa da harkar tsaro na gidan Allahu a'lam sannan kuma malamai sun yi istinbadi karkashin wannan hadisi cewa kamar imamu na Mali yana cewa kare karen dabbobi wanda aka halarta a rike shi a wajen malik ne kare wanda ake yin kiwo tare da shi ba wai kare wanda ake barin shi don ya yi gadi a gidan ba gidan wajen dabbobi ba ba wai ya yi gadin dabbobin a gida ba a ana tafiya tare da shi farauta ne sannan karen shuka shi ne wanda yake tsara gonan daga dabbobin daji da dare ko da rana ba wai tsarewa daga barayi ba amma kuma wasu daga cikin malikawa wanda ba malik ba ɗalibansa sun yadda da a riƙe ainihin wato dabbo a riƙe kare don gadin dabbobi daga barayi don gadin dabbobi daga gona don gadin ainihin don gadin gona daga barayi wanda za su zo su yi sata duk wasu malamai suna ganin haka cewa ya halatta abin da ake nufi za a iya yin abin nan kiwo za a iya aje kare don ya yi gadin dabbobi daga ainihin barayi masu zuwa su sata to karkashin wannan hadisi wasu malamai sun yi istinbadin cewa a inna man ahabba ahlal khair nala min barakatihim cewa lalle duk mutumin da ya so mutanen kirki zai samu albarkan su in dai kana son mutanen kirki to kai ma za a baka albarkan mutanen kirki yace gashi nan kalbun ahabba ahla fadlin wa sahibahu ga kare nan ya so mutanen kirki kuma ya yi abota da su ya so waliyan Allah fa zakarahu Allah fi mukalli tanzili sai gashi ya ci arziki shi ma cikin Qur'ani ya shiga ko baka ba kare ne gashi na tunda har ya so mutanen kirki sai shi ma ya zamanto daga cikin waliyan Allah shi ma an gane wannan ko dama an ce waliyan Allah hum julasa la yashqa jalisuhum su abokan zama ne wanda mai zama tare da su baya tabewa in dai ka zauna tare da mutanen kirki almar'u ma'a man ahabba yawmal kiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama to aka wannan shine kadan daga cikin abinda malamai suka yi istinbadi dangane da wannan aya din duk da kuma akwai bayanai dangane da shin ya halatta a ci kare ko ba a cin kare don wasu na cewa kare makaruhi ne wasu na cewa kare halal ne wasu na cewa haramun ne to insha Allah wannan zamu tsaya Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu ilayk